wa alaikum salam adnan na ji labarin wai kai mota ba wai bane da gaske ne na sayi mota amma ina ka samu kuɗin da ka sayi mota maryam kina da wata hujja da za ta iya nuna miki cewa mun yi yarjejeniya da ke a takarda duk abin da adnan zai siya a rayuwa sai ya gaya miki ko kuma sai ya shaida miki ka yi haƙuri ban yi tunanin tambayar za ta ɓata ma rai ba wannan amini na ne amma muna zaune a nan gurin mun fi minti talatin ba mai magana da shi ba da Allah ki sama min lafiya da Allah ki haƙuri ina cikin damuwa ne a baya damuwarka damuwa ta ce damuwa ta kuma damuwarka ce amma yanzu ka canja yanzu ake so na yi ne Maryam aka miki abinci ne ki samu guri ki zauna koko ba yunwa nake ji ba saboda ba haɓin da ya kawo ni ba kenan Maryam to da Allah zaki iya tafiya Adnan ni kake kora? Maryama, lafiya lau? Mama adinan ne. Ah, to, ko hatsari yayi? Ba hatsari yayi ba. Kwana biyun nan naga gaba ɗaya ya canja mu. yana ta yin wasu al'amura da ba na gane kansa gaba ɗaya kamar fa ya ne. baba abin da kika yi mishi to mama menene yake faruwa ni kaina wallahi na kasa gane abin da yake faruwa amma ki haƙuri in Allah da a cikin ɗan ƙanƙanin kwanaki zan saita al'amuran nan ya dawo daidai kin ji ko mamma fa ko zancen auren mu baya so fa in yi mai ko ya fasa ne bai fasa ba kuma ba zai fasa ba kin manta ai ke ce zaɓin adanan kuma zaɓi na ce saboda haka auren ku nan ba abin da zai taba shi kin ji ko ai kullun na fi son ga kina cikin farin ciki yadda kike faranta mana din nan billahi laji bana son garan ki ko kaka ya baci kin ji ko maryam to ya akai ya aure ko kuma bai aure ba kai kin cika gajan hakuri ki bari